Jama'a sanarwa assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya duka a can Jamhuriyar ta Nijar. Sai a can kasar eh, Ghana kuma a Kumasi inda za a iya kama mu a Alfa Radio da kuma shafinmu na yanar gizo akan Facebook Live ko kuma voa hausa.com masu gabatarwa maryam bashir bugaji ta sada sodangi sai kuma ni usman ahmad kabara Masu sauraro yau Laraba 11 ga watan Oktobar shekarar 2017 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari za mu yi tsokaci ne akan ranar 'ya'ya mata ta duniya da ake yi a yau dinnan. Wanda kuma za mu yi magana ne akan kalubalen da ke tattare da matan musamman a maganar jagorancin al'umma. Kowane halitta na Ubangiji yana da muhimmanci. kuma ya halicci mace ya halicci namiji kowa ya ba shi irin basira da ɗaukaka da buɗi da yi kowanne ko a addinance mm. mata suna da mahimmanci don shi yasa aka ce maka duk uwa sau uku kuma kafin aka ce ka duk uwa saboda irin halin da take sha da kuma irin hidimar da take yi mm. ta kula da al'umma yanzu a matsayin ki na kwamishinar mata kina ga wani canji kika iya kawowa mm. wanda da bashi a wannan ma'aikatar a cikin tattaunawar ta kwamishina za mu ji amsar da za ta bayar tana ɗaya daga cikin jajirtattun mata a arewacin Najeriya za kuma mu ji ta bakin Ahmad Abubakar dakta ɗaya daga cikin masu fashin baki da suke ganin akwai fasake kai tsaye bari mu fara da sakonnin amsoshin tambayar tamu game da yadda kuke kallon shugabancin mata musamman a kasashenmu masu tasowa. To sakon farko daga Aliyu Usman taka lafiya ya ce yau da gobe kenan aini ban ga laifin shugabancin mata ba musamman a cikin kasashen eh, masu tasowa idan dai har za su yi wa al'ummar da suke shugabanci adalci ba tare da nuna bambancin siyasa ko addini ko da kabila ba to yau da gobe ku tashi lafiya. Sai Muhammad Sangaya bin Das ya ce da matsala shugabancin mata a nahiyar Afirka, mazan ya muka ƙare barantana mata a gaskiya ina ganin rauninsu. sai buba mai goro gashuwa ya ce to gaskiya shugabancin mata akwai rauni amma wani lokacin ni kaina ina tunanin san na ga mace ta zama shugaba domin akasarin eh, mazaje da muke zaba suna shugabantar mu maciya amana ne idan suka faɗi magana ba sa cika alkawari sai awwal m yusufu awwal ya ce gaskiya wannan abu ne mai kyau muna goyon bayan shi ɗari bisa ɗari allah ya taimaka sai kuma habu sala sandamu ya ce yau da gobe ikon allah hakika shugabancin mata a ƙasashen mu masu tasowa yana kawo ci gaba musamman yadda aka san mata da tausayi sannan kuma yana tabbatar da cewa ƙasar nan na bin tafarkin dimokuraɗiyya na gode ku tashi lafiya sai rabi salisu muhammad daura ya ce salam yau da gobe tabbas rike shugabancin mata a kowane bangare abu ne mai kyau ganin yadda suke da tausayi da kuma sanin matsalolin rayuwa na cikin gida don haka nake shawartar mata da su rika fitowa takara domin a dama da su musamman yanzu ganin yadda cin zarafin yara mata yayi yawa a ƙasashen mu masu tasowa shigar sa harkar siyasa zai sa su tashi tsaye wajen ganin sun kwato wa 'yan uwansu mata haƙƙinsu ku tashi lafiya yau da gobe yawwa so eh, sai kuma muhammad mai kayan miya orji gombe ya ce a gaskiya mata suna taka gagarumar rawa a wajen gudanar da mulkinsu domin sun fi maza tausayi misali ga shugaban gwamnatin jamus da kuma shugabar kasar liberia sai sanusi m sanusi fatuskum ya ce yau da gobe ikon allah Ni dai a nawa ra'ayin shugabancin mata a ƙasashen masu tasowa a kowane irin mukami na gwamnati ina da matukar amfani ga rayuwar talaka domin mafi yawan matan suna da tausayi a cikin zukatansu fiye da sauran maza wanda su ne mafiya yawa wajen shugabantar al'umma. bugu da ƙari kuma mata suna cika alkawari. Shi kuma Hassan na Usaini Muhammad ya ce salam yau da gobe ni a gani na zai wahala mata su yi su iya yin gwamna balantana shugaban ƙasa wannan aikin a bar ma maza kawai a tashi lafiya. tofa sai maryam aminu kano mai da garko ta ce assalam yau da gobe mu ma mata bai kamata a bar mu a baya ba tabbas shugabanci shugabancin mata a kasashenmu masu tasowa abu ne mai kyau domin ta wani fannin za su fi maza taɓukawa. To sai kuma mu leƙa shafinmu na Twitter Adbakere Daurawan ya ce hakika mata suna taka rawar gani a fannin shugabanci amma a ƙasashen da suka ci gaba. Sai at Abba Dambam ya ce yau da gobe in dai maganar shugabanci ne mata sun ɗara maza musamman wajen adalci da kamanta gaskiya. Sai at Sagir Sa'ad BKC ya ce a gani na mace ai bai kamata ta mulki maza ba sai dai ta mulki mata 'yan uwanta saboda su mata suna da rauni a rayuwarsu. To kuma gashi gari mata da maza ne. To gashi <laughs> kenan. Mm-hmm. Atibafu Haruna ya ce babu abin da shugabanci yake bukata kamar goyon bayan jama'a, don haka duk wanda aka ba shi haɗin kai zai taka rawar gani. sai at ibrahim 364 ya ce yau da gobe hakika shugabancin mata ya fi shugabancin maza sosai mata ga gaskiya ga tsoron allah ga iya tafiyar da mulki yadda ya dace Usman man kaji lura mm. kamar Maryam tana wani nishadi eh, take magana. Ai ai ai da sha'awar abu <laughs> yawa. Ah, ranar ranar ya'ya mata fa. Ta duniya haka mm. yake sai. A wanda sabon ce karanta ake ta ga eh, amana ga eh, irin da ji da daɗi kike karanta. Bari bari bari amma magana ta gaskiya da tana karanta sakon abin da ya faɗo min a rai shine yadda mata suke tarere a tun suna ƙanana. Mm. Gaskiya abin da ya faɗo a rai kenan. Ai ba karamin aiki ba ne ba. Yawwa sannan kuma kuruciyar ka fa yawanci. Bari mu gaba da sakon su kamar cinye musu lokaci. Adres mai lange lange 3 ya ce idan idan aka duba mata shugabannin da suka gabata za mu ga cewa akwai waɗanda suka yi aiki da gaskiya sannan kuma akwai waɗanda suka tafka barna sai hmm. kuma ga Sa'ad Musa mai famfo ya ce salam ya rugo ba kayan Allah ni kam gani a gani na shugabancin mata bai dace ba domin ana karrama mata sosai. Sai daga karshe hmm. a da ba gana da abuwa wa Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce hmm wai mazan maya suka kare da shugabanci balle mata to Allah ya kyauta. <laughs> gode kan a ci gaba da aiko mana da saƙonni kamar yadda Maryam ta kan faɗa. <laughs> To an gaishe da Maryam da Safinatu da su kansu wanda suka aiko da waɗannan sakonni. To game da lamarin nan na bawa mata shugabanci ko kuma yadda suke kallon al'amari. Na tattauna da ɗaya daga cikin zaratan matan arewacin Najeriya don jin yadda ita da sauran mata 'yan uwanta suke kallon wannan al'amari. Assalamu alaikum rahmatullah. Amu alaikum salam. To da muke magana a cikin shirin yau da gobe? Eh to sunan Hafsat Muhammad Baba. Ina aiki a kungiyoyi dai wanda muke kula da hidiman mata da yara. Sannan kuma ni kwamishina ce ta mata da walwalar jama'a na jihar Kaduna. To alhamdulillah to sai in ce da farko muna miki murnar a yau ranar 'ya'yan mata ta duniya. Haka ne. Shi sa ma muka ce bari mu neme ki mu ji a yawanci zaki ga cewa a duniya ana magana yanzu wannan shekara da ake magana akwai kiyasin akalla mata biliyan ɗaya da ɗigo ɗaya miliyan dubu kenan da mm. ɗigo ɗaya wanda suke fuskantar barazana mm. na rayuwa da sauransu. To sai kuma gashi a irin ƙasashen mu zaki ga akwai mukamai da ake ba wa mata ko shugabanci suke ga mutane ne a fito a yi ca ba a so a ce ai kaza bai kamata ba kowa da yadda da yake faɗa wasu na goyon baya wasu ba sa goyon baya shin wace shimfiɗa zaki fara mana a hajiya hafsat to na farko dai abin da zan ce shi ne kaga kowane halitta na ubangiji yana da muhimmanci mm. shi ya sama Allah ya halicci mm. kuma ya halicci mace ya halicci namiji mm. kowa ya bashi irin basira da ɗaukaka da buɗi da ma kowanne so saboda haka gaskiya Um, watan ko a addinance eh. bari ɗauko daga wannan eh. mata suna da mahimmanci don shi yasa aka ce maka ka uwa eh. sau uku ta kuma kafin aka ce ka bi uwa saboda irin wahalhalun da take sha da kuma irin hidimar da take yi ta kula da al'umma saboda haka gaskiya mata suna da muhimmanci kwarai da gaske a ko ina a rayuwa yawanci al'umman mu suna ganin cewa rauni ne ko kuma tangarɗa ce a bawa mace shugabanci kamar misali in muka duba a yan kwanaki ko watannin baya a irin su jihar Kano zaki ga da wasu jihohi zaki ga an ba mace mukami kamar a Argungu da aka ba ma wata yar matashiya ta zama shugaban karamar hukuma din nan aka yi ta magana da mm. sauransu ke kanki na san akwai lokacin da aka yi ta eh, rikicin cewa ana son ki shugabanci jam'iyya a jihar Kaduna shin me ra'ayin ra'ayinki akan wannan? To gaskiya ra'ayina akan wannan shine eh, mun an yi mishi mugu fahimta. Saboda mata kaga shugabanci mata yana farawa ma daga gida ne. Wakilci ne fa. amma sai akan so a murɗa shi saboda son zuciya domin aka ce ka wakilta ai ba an ce ka je ka yi shugaba ne ko ka je ka yi limanci ko wani abu ba to wakilta ɗin nan da aka ce ka yi shine ka wakilci jama'a saboda dukkan jama'a ba za su iya tafiya gaba ɗaya ba dole sai dai mutum ɗaya tafi mm. kuma idan kana da basira da ƙwazo da hankali da ƙima da abin da duk ya kamata na rayuwar duniya mm. ai bayan da za a ce ba za a saka ka a gaba domin ka wakilci jama'a ka ba shi yasa zaka ga cewa yawancin lokuta zaka ga akan kawo addini a saka a ciki a kawo eh, al'ada a saka a ciki a kawo dai waɗansu abubuwa na ba gaira ba dalili duk a saka a ciki mm. bayan ga inda ya kamata mu mai da hankali to ba za mu mai da hankali a nan wurin ba sai dai mu mai da hankali a son a dakushi mm. mace domin kada ta ci gaba bayan kuma ko a cikin addini mace ma ta je ta nemo ilimi har daga nan har zuwa birnin sun. ka gani to saboda haka duk muna da ilimin mu muna da ɗaukakar mu muna da basiran mu kuma wannan gudunmuwa ce da za mu bayar kamar kowane mutum da Allah halitta na ci gaban al'umma na ci gaban eh, abinan mm. da kuma na ci gaban tafiyar da duka al'amura na rayuwa da na 'ya'ya da na su kansu mazajen namu da muke tare da su. Ga matan nan da aka yi kiyasin cewa 'yan mata akwai akalla da kamar yadda na fara faɗa miki tun farko eh, biliyan ɗaya a duniya da ɗigo ɗaya ko in ce sama da biliyan ɗayan da a takaice kenan wanda wannan matsalar mm. da ku na yanzu mata da kuka riga kuka kamar yanta kuka samu. shin 'ya'yanmu masu tasowa mm. wannan wa'annan masu ɗimbin yawan a duniya musamman a ƙasashen masu tasowa kina mm. ga akwai lokacin da za su fita daga wannan magana? Eh akwai lokacin da za su fita don dole sai mun tashi tsayi. Domin na farko ka dai idan aka ce jahilci ya yawa mm. to muna cikin matsala babba. Kuma idan muka ce jahilci nan wani lokaci fa ba muna magana ma a ilimin boko ba a'a mm. muna magana a ilimin addini da ilimin zamantakewa ka gani mm. to saboda haka idan in yi amfani da wannan dama in ce idan mu ba mu ba su aiki ba mm. wa'annan yan matan namu to wata rana idan suka tashi suka girma to su za su ba mu aikin da ba zai mana daɗi ba saboda yanzu haka ma muna ganin irin wa'annan ayyukan da ake yi din wanda ba su mana daɗi kamar me da yanzu kamar yanzu eh, muna fama da kananan yara wa'anda su kansu yara ne ba su isa su ma gama kulawa da kansu ba ko a kula suna da sai kaga suna dauke da ciki yanzu mm. ba wai kuma cewa sun yi aure ba mm. muna fama da yara da yawa waɗanda yanzu haka da nake maka maganar nan suna faman shaye-shaye yau nake karantawa cewa yara matasa mata da maza suna shan kwalba miliyan mm. uku a jihar Kano kaga irin wannan wannan ya kamata mu yi yaki da shi ba wai yakin cewa a'a mace ta yi zarra ta yi kokari ta kai wani matsayi sannan a zo a dakushe ta ba ga abubuwan da ya kamata mu yi yaki da su ba mu yi yaki da su ba sai muna yaki da kawai dan an ba mace mukami an san kuma za ta kawo amfani mu za ta kawo ci gaban al'umma mm. za ta kawo kuma ci gaban duk wata rayuwa da muke magana a kai kuma za ta zama kamar watan zakaran gwajin dafi wanda su ma wa'yansu matan ko kuma wa'yansu 'ya'yan yan matan za su tashi suna alfahari da ita ana cewa ki duba wance ta zama kaza mm. ki duba wance ta kware a fanni kaza mm. ki duba wance ta jajirce ita ce yau take kan kan kan wajen ko injiniya ne ko eh, lauyoyi ne ko likitoci ne ko wani sha'anin saye da sayarwa na cinikayya duka sunan mata ana alfahari da su to kaga ai muna kaunar mu ga cewa yan matan mu sun tashi su ma mu ma mun zama irin waɗanda za su yi koyi kuma su yi alfahari yawanci misali al'umma da suke wannan kallon a ganin ku cewa wannan abun yana faruwa ne a arewacin ƙasar ne koko a kudanci koko duk gaba ɗaya a Najeriya akwai wannan matsalar ta ta, magana cewa kan mace ta shugabanci kar cewa ya kuke kallon abun a siyasance misali wallahi eh, kabar ina tabbatar maka cewa duk yawancin wannan yakan faru ne a arewa hmm. wallahi dan saboda su ɗan uwanmu na kudu sun riga sun yi nisa amma kuma matsalar da muke fama shine ba za a tsaya a ma eh, wannan magana kyakkyawar fahimta ba kawai da an yi magana sai ka nan da nan kawai ba a tsaya an duba ko an bincika ko an ga menene ba kawai sai ka nan da nan an yi kwandam dinta ka gani to wannan yana sa mata samu eh, karayar gwiwa cewa ana dakushe musu irin haskakawar da suke yi a fannin su ma suna son su zama zarata wurin duk wani fanni da suka dauka ba da gudunmawa a ci gaban eh, al'umma yanzu a matsayin ki na kwamishinar mata mm. kina ga wani canji kika iya kawowa mm. wanda da ba shi a wannan ma'aikatar tambayar karshe so canjin da na iya kawowa shine ah, wayar ma da mata kai na cewa suna iya zama duk abin da suke so a rayuwa mm. kuma cikin eh, ladabi da biyayya da kuma sanin ya kamata sannan na fito da cewa za mu iya kare hakkin yara dan yanzu nan daga inda na fito ma Mm. mun yi kaddamar da yaƙi da cin zarafin ƴaƴa. Malamai na wurin eh, abin na mu na wurin gwamnati tana wurin mm. eh, ƙungiyoyi masu zaman kansu suna wurin sannan kuma duk wani security agency su mm. immigration police eh, soja air force prison duk wanda ka sani mai ruwa da tsaki yau mun tattara su a jihar Kaduna domin mu yi yaƙi da cin zarafin ƴaƴa saboda mu ma yaya ƴaƴa ne a da ƙanana kafin muka zo muka manyanta to idan muka bari aka dinga cin zarafin su to kaga shikenan mun koma muna kashe al'ummarmu so yau abin da muka kaddama kenan kuma irin canjin da muke kawowa kenan a gwamnatin jihar kaduna wanda kowa zai miƙe ya hmm. tabbatar ya ba da gudunmuwa domin a daina cin zarafin yaya sannan kuma eh, mun jawo hankalin cewa yanzu an ma fara sayar da yara ana mm. cinikin yara kamar ana cinikin gyada a jihar Kaduna mm. shi ma mun jawo hankali kuma mun kwato yara kamar yanzu a misalin da nake maka maganar nan mm. wa'anda aka ci zarafin su da wa'anda aka sayar A kalla shi dan kalilan lokacin da na zauna ina da ƴaƴa talatin da bakwai wanda Allah ya sa muka kwato muka kuma kare hakkin su kuma suna nan tare da mu ana kulawa da su a gwamnatanci. To mun gode sosai Hajiya Hafsat Muhammad Baba sai wani lokacin Allah ya kai mu. To na gode ka bar na gode kwarai da gaske. ko jama'a tambaya nike da Ku maha tambaya ni da. Menene duniya, menene daɗin duniya? Menene duniya, menene duniya? Shata mu ba sani ba, shata kumshi kake babba, ka yarda ka banya kanka, watakila mu gane nuhinka. Kai mata su ne duniya. su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke amma daɗin bautar muke ji balle an ce mai gida <laughs> Maryam kiji. Yadda ya canza muryar sa ne ya mata. Ya canza, na san ya dole. Ah. Daniel. An ce mai gida kin san shikenan komai ya canza. Daniel Brown ko <laughs> eh. rawar da yake yi. Eh. rawar yake yi bai san me ake cewa ba kila da eh, bai rawa eh, ba ana cewa eh, mata su ne duniya sai mun fita ki turance shi ki gaya mai me aka tace <laughs> mm. to mun gode sosai ah, shatan nijar Niger nan da waka sa kuma bayan tattauna da aka yi da Hafsat baba mm. amma kun san tayi magana sosai ko sosai tayi magana hmm. mm. magana da take musamman akan abin da ya shafi ah, ga abin da za a mai da hankali a kai sai a kauce sai a mai da hankali a can to wannan ce ta sa dole za mu ce to ma wallahi kai tunani eh. wasu ka ce mata fa suna shan wahala a duniya mm, anya ba kanku san kai ina shan wahala kallon ina karanta mu ma fa zan ba baya ba ina ina karanta wani wani wani rahoto da aka fitar eh. yau gurare kasashe guda goma da suka inda eh. mata suka fi fuskantar wahalar samun ilimi mm. su a mm. cikin Afirka ne ah, ga ga Niger kashi goma sha bakwai cikin ɗari kawai suke da ilimi to ina an samu an samu matsala gaskiya tana kuma baya sosai To kai tsaye ta waya muna tare da matashi mai fashin bakin al'amarin yau da kullun da yake ganin cewa akwai abin dubawa a maganar bawa mata mukamai ko shugabanci. Salamu alaikum rahmatullah. alaikum salam alhaji kabba da barka da wannan lokaci tare da masu sauraron mu da abokanan aiki barka da shigowa barka <laughs> mm-hmm. da shigowa to to kaji yau layi ya mana tar sanne da shigowa To ka saurari tattaunawa dai na san kaji ta bakin kwamishinar mata ta jihar Kaduna hajji Hafsat Muhammad Babo da tana ɗaya daga cikin wadda ta fuskanci matsalar lokacin tana neman shugabancin jam'iyya a jiha aka ta gwagwagwa. Karshe ta zo ta kara shi ma kullum akwai irin wannan to ta yi magana to me zaka ce faɗa mana mu ji dan kamar kana cikin wanda suke cewa da kuna da ɗan jafa akwai abun dubawa. To ai kowa ba gida gida ya bar shi abinda muke son mutane su dinga lura mu 'yan Afirka ne. 'yan afirka muna da al'adar mu wanda shekaru dubunnai aka san mu da ita mu mutane ne da mun riga mun taso akan cewa mata akwai yanayin rayuwarsu maza akwai yanayin rayuwarsu bangaren abin da ya shafi al'ada bangaren abin da ya shafi addini, ba kuma ka barin gida ka dinga kallon waje kowace al'umma akwai irin yadda Allah ya tsara musu rayuwarsu to abin da yake faruwa ka bara su mm-hmm. mata kamar yadda muka taso tsarin yadda Allah ya yi su ya yi su emotional emotional ban san me zan ce da Hausa ba eh, ina ganin shi ne mm, wato suna da eh, saurin tana eh, saurin eh saurin zuciya takan samu saurin sauyi nan da nan ta dan karaya yawa shi yasa shi yasa ko a harkar abin da ya shafi alƙalanci ko abin da ya shafi shari'a idan ka zo ba a son wani lokacin mace ta je ta ba da shaida saboda in sannan za ta ga wani abu sai ta karaya daga ka'idar da aka sata in mm. yanzu dan karamin mm. abu zai canza mata tunani ta karya ka'idar da zai kawo matsala ga dukkan al'umma mm, shi yasa ba eh, a son su zama eh, to amma amma Ahmad Abubakar eh, eh na gane kafin ka danyi yi nisa kana ji kafin ka danyi yi nisa ka yi magana akan alƙalanci misali misali da ka kada alƙalanci amma mun sani a Najeriya da wasu ƙasashe an yi alƙalan alƙalai mata na sosai kwarai da gaske ana yi ma har yanzu ma akwai akwai su amma wai samun su dan akwai su din ba shi ne yake nuna in wata shari'a ta zo eh. za su iya canzawa ko kuma zuciyarsu ta zama influence by emotion din sa a dan ina da magana ga safina nan ta kosa ce ma magana na kosa eh. idan kika samu shugabanci eh. ko yaya wani abu ya gifta wallahi zai canza musu tunani su baka to ga safi na magana ga safi na magana ga safina abubakar ina da magana maganar da kake yi ni sai in kama kana maganar matan da ne ba irin matan yanzu ba shine zamani zo mu tafi mace yanzu mallam abubakar za ta tashi da safe ta kai yara makaranta ta yi girkin gida ta je aiki ta dawo ta ɗauko yara makaranta ka gaya mm. mana tana shugabancin gida ba za ta iya shugabancin mu ma a ba mu eh? hatsi mu zuba a ciki da sassafe namiji fa ya tashi da safe ta tafi ofis ya bamma gidan shi komai fa kina bayani ne akan aikin da take yi aiki a ai wanda take irin wannan wahala a rana abin da zai sa ta yanke me daidai me ba daidai ba mu abin da yasa muke suka akan waɗannan naɗanaɗan shugabancin da ake bayarwa wallahi yawanci ana yi ne based on 30% da ake hmm. cewa maza 70% mata 30% hmm. ba abin competency ba abin irin a duba a ga mace din ta cancanta ko bata cancanta ba a'a kawai za duba ne kawai dan mace ce ko kuma a'a dan matan wane ce sai a dauko ta kawai a bata mukami har yau har jihar wacce gwamnatin da ake har zuwa wannan gwamnatin eh. akwai matan da akan ba su mukamai ne based on mijinsu ko kuma danginsu ko kuma yan uwansu ana ba su mukaman ba wai dan sun isa ko sun cancanta ba kuma in an ba su yawan yawancin su sai kaga an samu matsala da su akan harkar shugabancin su eh to yanzu amma mm. misali Ahmad yawanci misali bari mu koma ba da misali da abin da kowa ya san ya faru misali a Argungu yar matashiyar nan da aka zo aka ba mu shugabancin karamar hukuma ne ko to yawanci kaga an yo mata ja kar ka manta an faɗi cewa tana ma aiki dama a wurin mm. yawa sannan sai aka zo aka ba ta rukon kwarya da sauransu aka yi ta gwagwagwa har dai karshe ma ina ga yanzu ba ta kan wannan kujera shin ita wannan eh, yar matashiya menene mutane za su auna da shi su ce ai lalle kila ba za ta iya ba bayan da gabata ne ma tun kafin te kwana ɗaya biyu uku bakwai a kujera ake ta maganan cewa ga yadda za a yi hmm. Wato akwai bambanci tsakanin shugabanci na ma'aikata da kuma shugabanci na wakilci. To bambanci mana. Wannan ita 'yar argungu hmm. tana so a zaɓe ta ne a matsayin wakiliya ta mutanenta. Eh amma in ba ta riƙon kwariya. Harkar da ta hmm. shafi harkar addinin mu da al'adar mu mace ba ta wakilta. ta je ta shugabanci maza mhm. mace ba zai yiwu ba in dai a gari ko yaya gari ike mhm. in dai akwai namijin da za a samu je shugabanci mhm. ko ya wakilcin wani abu shi aka fi so so da aka ta fito a matsayin ta na mace mutanen nan kuma kamar yadda na gaya ma al'ada da kuma yanayin zamantakewa da kuma yanayin na addini ba wanda zai yadda shi sa ake ta sukanta shi sa ake ta kawo maganganu a kanta ba wai ana duba za ta iya ko ba za ta iya ba a'a a matsayinta na mace akwai limitations tana da limitations wanda ya kamata a ce an duba eh. idan shugabanci take so na ma'aikata saboda harkar aiki wannan daban amma shugabanci na wakilci akwai matsala. Eh, eh, to bari mu kalla bari mu kalla kamar yadda kace yanzu kamar yadda kace misali a musulunce da sauransu a in muka yi la'akari da Najeriya ƙasa ce ta haɗakar musulmai kirista har da ma masu addinin gargajiya da mm. sauransu sannan kuma mukamman nan zaka suna fitowa daga tsarin constitution ne na kundin tsarin mulkin Najeriya to idan ma ka ajiye wannan a gefe Ahmad Dakta ban san me zaka ce ba duk wani wanda yake a ɗauka a matsayin musulmi yana saurare yanzu misali da ka kawo misali. yawanci zaka ga akwai tarihin mata jigajigai a musulunci da suka ba da gudunmawa kamar irin su na Khadija ai shugabanci ne saboda kasuwancin da ta yi ai shugabanci ne eh, manzo sallallahu alaihi wasallam da ta ba mu dama shugabantar mm. wannan tawagar ta tunda kasuwancin ta ne misali mm. idan ka dauki tarihin su na Aisha Allah ya ita tana daya daga cikin mutanen da suka kawo hadisai da gudunmawa Ta kuma aka saurari hadisanta da sauransu mm. suna na Fatima akwai su da yawa a shugabanci a musulunci din misali zaka iya haɗa mana wani abu kan wannan na'am eh, gaskiya abin da nake faɗa shine akwai misconception hmm. ko kuma misrepresentation na kalma hmm. wa'annan duk kamar kamar kamar kamar zuzutawa ko kuma manyan mata a addinin hmm. musulunci ba sun fito a matsayin su na shugabannin al'umma ba ne mm. ka a cewar shugabanni misali tana wakilta al'umma gaba ɗaya ita ce shugaba mm. zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam mm. sai da tuna aisha allah ya kara mata yarda ta fito a matsayin malama mai ilimi waɗanda ake zuwa gunta ake neman ilimin addini ake neman fatawa bata fito ta ce ita shugaba ce ta al'umma ka ce a yi a yi ko a bari a bari ba. Amma ya yi kama da shugabanci a aikace. Zamani kuma. Ta fito ne a matsayin ta na ƴan kasuwa mm. mai tura wakilai. Ai kaga mm. abin da na faɗa maka. Mm. Ta tura wakilai maza su je su yi mata kasuwancin ba ita ta fita ta je ta ba. Mu waɗannan duk wanda ka ga yana kawo irin wannan ana misconception ne. Eh, eh, eh, irin irin ana ana. ba wanda ya zama ta je karatu ta kai duk matsayin da za ta kai. Amma shugabanci ta fito wai tana neman shugabanci kamar yadda suke faɗa gogayya ga maza kallabi da kanin rawuna suna ganin cewa a'a su sun isa sun fi maza to abin da nake gaya maka a yanzu a Najeriya wallahi tallahi kurakurai ake yi ana ba mata aiki ba su cancanta ba saboda a'a ana son a tura mata mm. lallai sai an kai 30% ana eh, tura mata mala ah-, ahmad mala ahmad eh, eh, saboda tambaya ta saboda lokaci mala ahmad muka duba ah, liberia da aka fara zabe wannan aji aka fara mm. zabe shugabar kasar mace ce wannan shine zai zama karo na farko da za a miƙa mulki bisa tsarin demokradiyya cikin shekaru saba'in mm. najeriya shekaru hamsin da bakwai da samun yanci mm. muna mulkin maza mm. amma ba mu samu ba mu kai inda muke nema ba to ko ba ka gani ba lokaci yayi mu ba mu dama mu yi a ga kama ludiyar mu eh bari mu wato eh, tun daga shi ana samun sauyi a ƙasar Afirka nan to Ahmad kafin ka kafin ka ansa a takaice kafin ka ansa bari in ƙara da wannan ah, akwai kamar misali ah, shugabar ƙasar Jamus tana ɗaya daga cikin kusoshi ko kuma jigajigan matan da ake suke shugabanci a duniya wanda mazan sun yadda cewa kallabi ce tsakanin rauna a cikin su wanda kuma akwai abubuwa na nagarta da ta nuna ah, mu kuma a kasashen mu zaka ga cewa akwai mazan da suka yi shugabanci suke ta daga babban riga amma sun sace mana dukiyar kasa misali ko kuma wanda suke aikin zaka ga na gasken zaka ga kadan ne yi mana wani abu cikin minti daya eh, to yi mana cikin minti daya mu rufe da kai cikin minti daya. abin da nake faɗa lallai an samu shugabanni mata a duniya a sassa na duniya da ƙasashe waɗanda a fannin su sun yi nasara mm. musamman ita shugaban ƙasar germany irin mm. shugaban ƙasar liberia mm. irin akwai shugabanni da dama mata waɗanda suka ci gaba kaka da bilkisa can zamanin da auna za ka ga yanayin rayuwarsu yanayin yadda mu muke rayuwarmu da bambanci su a can tuntuni dama mata an ba su dama duk mm. abin da ya kamata su yi suna yi. To kuma za ku bada ba? Me bambancin wanda su? A ni abin da nake son ci mishi. za ka fito da ita fili sai ka samu matsala a kanta. Ah, Mala Ahmad Abakar Dakta, Mala Ahmad, wannan tattaunawar dama da ka fito da maganar cewa ga sake a cikin wannan magana sai kuma ah, Dr. Ah, Aliyu Tulde shi kuma sai ya ce kai anya kuwa shi kuma yana da nashi a nasa tsokacin akan maganar shugabancin mata wanda kuma mako mai zuwa mun yi da shi ya yadda cewa mako mai zuwa za mu tattauna tare da shi akwai yiwuwar mu sake gayyato ka mu ji ƙarar shi. Mun gode sosai. Mun gode eh. Mun gode da gudunmuwar ka a cikin yau da gobe ta kullum. Eh. <laughs> To, a shafin mu na Facebook ga Saifullah Abu Dan Musa ce mata ko a musulunci an yarda da shugabancin su in dai har za su kare mutuncin kansu. ai to to alhamdulillah eh to ga ga, wani sako ma da shi ma na gani anan yace daga Kabir Musa yace ce ah, Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara da abokan aiki na muku fatan alheri a wannan lokaci gaskiya an bar mata a baya musamman wajen zaben a mukamin siyasa alhali kuma muna ganin irin gudunmawar da suke bayarwa a wajen gidajensu a cikin gidajensu kenan ta hanyar tarbiyyantar da 'ya'yan ku tashi lafiya daga Muhammad Kabir Musa Daura. Mm. to mun gode mm. sosai da wannan sako naka to mm. duka duka sai mu ce wa ku mai zuwa zamu dasa da ga inda muka tsaya mu ba mutane dama ta waya masu masu tufa albarkacin bakin su sai shi Dr. Tilde da zamu kawo cikin shirin a madadin Maryam Bashir Bugaje Safina ta sai kuma Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin da injiniyan mu na Mr. Vasco Valarish sai wanda ya hada mu da ku a Facebook Live Solomon Jack ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. shirin su BOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe shirin su BOA